أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات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

وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار bayan haka insha Allah za mu ɗora karatunmu inda muka tsaya satin da ya gabata cewa satin da ya gabata mun tsaya ne a cikin wannan sura mai albarka suratul buruj mun tsaya daidai aya ta goma yau za mu tashi aya ta goma sha ɗai Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta muna haɗarin fitinar muminai maza da kuma muminai mata hadarin da a cikin mutumin da zai ce zai hana mummunai maza ko mummunai mata zaman lafiya kowaye wannan mutumin a nan duniya ba zai kar da kyau ba kuma zai je gurin Allah ya haɗu da azabul hare wato wata irin azaba mai tsanni ta gobara Allah ya kare shi ne ma sun mazakarar ta'ala fi ma ya ake sannan Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana cikin abin da zai zo yanzu man sabara alal iman ga duk wanda yayi yi hankuri ya rike imani walam ta za'aza'ahu fitnatul kuffar fitinar kafirai bata girgiza shi ba ya rike imaninsa duk irin abin da makirci da wayo da dabaru wanda kafirai ke amfani da shi don su firgita muminai don su kada su cikin kunci da wahala bai sa wannan mutumin ya bar imaninsa ba hatta mata ala imani hayyan mutu yana rike da imaninsa Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai ay istamarru alal iman suka doge akan imani wa muqtadahu kuma suka doge akan abinda imani ke hukuntawa ilal mauti har zuwa mutuwarsu wayanda suka yi wannan Allah ce lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar irin wayannan suna da gidajen aljanna wadda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinta Allah ce zalikal fawzul kabir kuma wannan shi ne rabo mai girma liman waje hu ga duwan da ya same shi walaysa lahu sabbin illar iman kuma wannan rabon ba abin da ya sabautan ma mai shi samun wannan rabon illa al wal amal salih fati yayi imani kuma ya rike aiki na kwarai bi tawfiqin min Allahil karim da kuma gamdakatar da dace daga gurin Allah wato mai karimci wanda ya wannan ga irin sakamakon da Allah ya ambata masa a suratul kahf ma Allah subhanahu wata'ala ya ambata muna tanadin da yamma masu imani aya ta talatin Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala Allah subhanahu wa ta'ala yace wayanda suka yi imani suka garwaye imanin su da ayyuka nagari Allah ce inna lallemu la nudhi'u ajra man ahsana amala ba ma tozarta duk wanda ya kyautata aikinsa a suratul baqara ma Allah ya irin wannan magana yace innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim Allah ce wayanda suka yi imani da wayanda suka yi hijira kuma suka yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah Allah ce irin wayannan yarjuna rahmatallah suna fatan samun rahmar Allah wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai a suratu yunus ma Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim wayanda suka yi imani suka garwaye imanin su da aiki na kwarai yahdihim rabbuhum ubangijin su zai shirye su bi imanihim ai bi sababi imanihim ta sanadiyar imanin su wato shi imani yakan ja mai shi zuwa ga kyawawan halaye zuwa ga ɗabi'u na ƙwarai Allah ce kuma ta jarimin ta tihimul anharu ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinsu fi jannatin na'im kuma suna cikin aljannar ni'ima Allah ka azurta mu da aljannar duka dai wannan sakamako Allah ke mana yake gaya mana game da wanda ya imani ya rike aiki na kwarai duk irin yadda ya tsinci kansa duk irin halin da ya ga kanshi ya yi ƙoƙari ya rike imani kada fitintinun masu fitina su hana masa addini malaki sun mahazzara ta'ala kullu man mu'mini na ala imanihi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsoratar da ya yi jan kunne ga duk wani wanda ke fitinar muminai ala imanihim akan imaninsu duk wani wanda yake firgita muminai yake tsorata su yake hana musu zaman lafiya yake hana musu kwanciyar hankali yake tayar da hankalinsu to Allah ya ja kunnansa Allah ya yi masa ne Allah ya ce inna baqasha rabbika إنه إنه وهو الغفور Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna baƙasha rabbika lalle damƙar Ubangijin ka. kamun ubangijin kabir kuffari game da kafirai wa mubtinil mu'minina da masu fitinar muminai ya muhammad la shadidun wannan kamun yana da tsanani bi hasbi iradatihi gurgurdan yanda Allah ke so gurgurdan yanda Allah ke so ya kama muminai ya eh, gurgurdan yanda Allah ke so ya kama kafirai da masu fitinar muminai shi Allah ya sanya da yake su yasa duk wani ta'addanci da rashin kunya da rashin mutunci da wani yake yi wa Allah subhanahu ta'ala? to kowa ya saka masa idanu za a wayi gari wannan mutumin Allah shi ya san yadda zai kama shi Allah shi ya san yadda zai da shi akwai wayanda tun gabanin duk wani wanda zai hana mummuni ne zaman lafiya yau ya ana musu sakat tun gabanin shi an yi wasu gabanin shi kuma sun yi kuma Allah ya gama da su Allah ya azabtar da su a nan duniya ya azabtar da su lahira ya ana maganin 'yan ta'adda na farko irin su fir'aun yau ba wani ɗan ta'addan da za a yi duniyan nan wanda ya kai fir'aun rashin kunya wa Allah da fitinar muminai domin shi a nashi lokaci ma yanka mumine ke sana yi duk da mu ma yau akwai wanda ke irin kwatanta wannan a je a iso gari musulmi ne a ɗauke su a kaɗa rijiya a yayyanka su ba abin da ba a yi koyan nan. to masu irin wannan Allah musu kashe ne ya ce lalle damkar ubangijinsu mai tsanani ce ma'ana gwargwadon yadda ya yi niyyar damkar su haka zai damke su innahu huwa yubdi'u wa yu'id innahu lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala huwa yubdi'u halq Allah shine yake kaga halittun halittu kuma wa yu'idu kuma shi zai mai da su yu'iduhu zai sake mai da halitta din fala ya'juzuhu ma yuridu ba abinda ke buwayar Allah ba abin da ke gajiyar da Allah ga abin da yake so min tankili bil kuffar na yin ramuwar gayya ga kafirai in Allah ya so ya azabtar da kafirai in Allah ya ga damar ya azabta duk wani mai hana muminai zaman lafiya to in Allah ya ƙulla masa ba wanda zai walwale masa lokaci ne kawai da haka duk abin da haga mutum na yi da sunan ta'addanci wa musulmi wa musulunci kowa ya sa masa idanu ya rike imaninsa ya ci gaba da ibadarsa ya rike kyawawan ayyuka ƙarshen alewa ƙasa za a waye gari wannan mutumin ɗan ta'addan sai ka nemansa ka nabi tarihinsa gaba ɗaya babu tarihin Allah ya sa mu gani saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-ghafurul wadud Allah shine wato al-ghafur menene ma'ana al-ghafur mai yawan gafara liman taba an zambihi ga duk wanda ya dawo daga zunubi komai girman zunubinka komai laifinka a gurin Allah hatta da shirka mutum ke yi yayin da ya tuba ya daina wannan shirkar to Allah subhanahu ta'ala yana karɓar tubansa Allahumma sai dai in mutum ya mutu akan wannan shirka in dai ba ka mutu akan shirkar ba kana yi har kan mutu a'a to shine kawai in ka fita wurin Allah da shirka wannan ba abinda Allah subhanahu wata'ala zai yi da kai ba sai ya azautar da kai amma duk inda mutum ka yi inda ya tuba ya dawo ya gyara halinsa to Allah AlGafuru ne mai gafara ne ce fihi a cikin wannan ayar da Allah ce wa huwa al akwai targibun fit tawbati akwai kwadaitarwa a cikin yin tuba liman yukhalifu amrallah da duk wanda ke saba umarnin Allah duk mai saba umarnin Allah to wannan ayar kiransa take yi zabar da shi take yi komai girman laifinsa da zunubinsa ya dawo ya gyara Allah shirye yake ya yi masa gafara dada ya kunshi fi fitnatul mu'minina wal kuffari wa gairihi hatta da wanda ke fitinar mu'minai cikin kafirai ko ma wanda ba kafirin ba masu nadewa da musulunci tunda akwai wanda zaka ji ya ce shi musulmi ne amma kuma yana azabtar da muminai yana yanka muminai yana ba muminai kashi yana kame su yace sai an bashi kuɗi shin musulmi zai zo ya kama musulmi dan uwa nai yace sai ya bashi kuɗin fansa musulmi nagari na kama musulmi dan uwa nai in bai ba da kuɗin fansa ba ya ta ba shi kashi kashin sahe daban na rana daban na marita daban na dara daban sai ya yi kuwa ya yi ihu ya ce a ka kuɗi wayanda aka ce a baya wannan abin da lauje cikin nadi musulmin kwarai ba zai yi haka in kuka ga musulmi na haka to muna musulmi ne musuluncin nan akwai gyara akwai gyara cikin musuluncin to da haka kira ake yi ga waɗanda suke wannan ta'addancin su zo su gyara halayensu Allah shine al-ghafurul wadudu al-wadudu Allah shine al-wadudu al-mutawaddidu ila awliya'ihi bil karama wato mai sanya kauna da soyayya zuwa ga waliyansa ta hanyar ba su karama in Allah yana son ka ya yarda da aikinka ya yarda da halayenka sai ya yi maka karama da wata karama wadda ya ga dama in abinda aka ce makarama wato wani abu da Allah zai nuna a gurinka ko ta hanyarka ko ta taka sai dai a ga abubuwa sun bayyana tsarara misali a ce yau ga wani abu ana cikin wata fitina ko ga wani abu da ake so ga Allah misali sai a ce ana neman kaza sai a ce to yanzu malam mu'awiya yi muna addu'a ka roƙa mana Allah ya ba mu abin sai ya yi addu'a sai Allah ya ka abin me za a ce Allah ya mai karama alama ta da ke nuna ke nan, shi mu'awuya waliyin Allah kuma Allah ya nuna soyayya sai karara gare don gashi ya roƙi Allah kuma Allah ya ba shi abin da ya roƙa kai tsaye da yawa na Allah sun nuna karamar su tun wancan lokacin a da 'yan an shiga halin fari na rashin ruwan sama sai su yi addu'a a je gurin su a ce su yi addu'a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ake sakawa gaba ya roki Allah ya saukar da ruwa to sai a ce yanzu su kuma su roki Allah ya sauko da ruwa kuma su yi addu'a kuma Allah ya karba akwai wani bawan Allah wanda Allah ya ɗaukaka shi ba shi karama na karɓa addu'arsa shi abinda Allah ya masa ya azurta shi da yamma mahaifiyarsa biyayya ya azurta shi da yamma mahaifiyarsa da to a lokacin da yake wannan shi ku sai Allah ya karrama shi duk wanda ya yi addu'a to wannan mutumin sai ya ga ijaba amma shi ko mutumin ganin haka gudun kada al'umma su fitine shi sai ya zama na bai zauna gari guda ba baya wannan gari bai wannan gari in ya je wannan gari ya ga an gane shi sai ya ciranta ya koma wani gari haka ya dinga yi saboda duk garin da aka gano shi ana cewa yayi addu'a sai addu'a a ga ijaba sai mutanen garin su yi ta zuwa inda shi shi ko bai a gane shi ba shi ne aka tambaye shi ya aka yi Allah mai wannan karama Yace ni mutum ne wanda Allah azata na mahaifiya wannan mahaifiyar ine mata biyayya ine mata ɗa'a, ni ku sai Allah ya bani karama da in nayi addu'a Allah na amsa addu'a malam ko yanzu nan akwai wanda in baka da lafiya ka je gurinsa ka ce maka addu'a ya karanta addu'a ga ruwa ya baka wallahi malam kamin a cewa annan ciwon ya sai inda dare ba kuma bai dawo ai wannan karama ce kauna ce irin wanda Allah subhanahu wata'ala yake nunawa zuwa ga waliyansa Allah ka azurta mu da karamomi kuma ka ƙara mana soyayyarka Allah subhanahu wata'ala zul arshil majid Allah shine zul arshil majid ma'abuci al arshi ina ma'anar zul arshi ai khaliquhu wa maliku Allah ne ya halitta kun san al arshi na da girma ko eh al arshi cikin halittun Allah yana cikin halittu masu girma to duk da girman al arshi Allah ya halici al'arshi kuma Allah ne mamallakin al'arshi wa mustawin alaihi bi nafsihi haƙiƙa, kuma Allah subhanahu wata'ala ya daidaita ga al'arshi daidaita da ta dace da shi kuma ta haƙiƙa ba ta majazi ba daidaita irin wadda ta dace da shi istiwa an yaliku bi jalalihi daidaitawa da ta dace da girma na Allah wala na'lamu kayfiyatu istiwa'ihi ta'ala amma mu kam bamu san yaya Allah ya daidaita ga al'arshi ba amma mun yadda da Allah ya daidaita ga al'arshi yaya ya daidaita bamu san wannan ba wa huwa al-majid Allah shine al-majid menene ma'ana al-majid al-mustahiqu lisifatil kama Allah shine ya cancanci siffofi na kamala ala annahu na'atul lil arshi saboda me li'uluhi saboda daukakar Allah wa izamihi da girma ne wa ihadatihi bil makhluqati da kewayewarsa ga ilimin halittunsa duk abinda mutum kai ba abinda za ka yi wanda Allah bai san da shi ba komai ka kai ko da gira ka yi magana ko da kyafata ko da tahin kawarka ko da dan yatsanka ka yi magana wala Allah ya san me hake ne ba wani abin da za ka yi ko da gira ido ko da buga ijiya ka yi magana Allah ya san me kake ne yasa jama'a mu shiga tete mu mu san waye Allah duk abin da haka kwalle-kwalle ko na alkhairi ko na sharri Allah subhanahu wa ta'ala yana da masaniya game da wannan sannan fa'alu na'am yayi Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun ne lima yuridu mai aikata abin da yake tuni wannan siffar in banda Allah babu wanda da ita Allah shi adda wannan siffar fa'alun ne lima yuridu shi ka aikata abin da yake so amma duk wanda ba Allah ba ce zai yi abin da yake so zai shiga matsala a cewa na ina za na kace inda kawa ka so wani mi za ka ce yau abin da rai ka so ha ba malam ba za ka samu wannan ba Allah da wannan siffar shi ke aikata abin da yake su. ba wanda zai gunguni ba mai magana fa'alun ne lima yuridu ai la ya'juzuhu shay'un ba abin da ke buwayar Allah subhanahu ta'ala. malaki summa ja'a ta'ala bi misalin li shiddati batashihi sai Allah ya zo mana da wani irin misali wanda ke nuni akan tsananin damkar Allah tsananin kamun Allah bizzalamati ga azzalumai wal da masu saƙo wal kufra da kafirai wal inada da masu tsaurin kai alfatinina lil mu'minina masu fitinar mu'minai maza wal masu fitinar mu'minai mata yanzu malaka kalliya da mu'minai mata yau gari in an ka ce an ji harbin bindiga kai da mata ke zari suna bari su dari saboda me babu muni wanda ya kai a ce an ɗauki mace eh ƙara kamun namiji da a ce an kawo mace to amma ne ba wanda ke hana musu sakat yau da yawa akwai mata yanda wala sun bar ƙauyukansu suna nan cikin gari cikin birane sun laɗe saboda me suna gudun 'yan ta'adda kada su shiga garin su kama su amma mazajen na can to masu irin wannan aikin Allah subhanahu ta'ala ya buga misali game da yanda yake damkar su wa kaunuhu fa'alan lima kuma Allah ya labarta mana kasancewarsa mai aikatawa ne ga abin da yake so Allah subhanahu wata'ala ya ce هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تفكير Allah subhanahu wata'ala yace hal ataka hadithul junud ya kai annabi Muhammad shin ko labarin runduna ya zo maka wace runduna fir'auna wa samu? wato runduna da ta halaka fir'auna wa samu da kuma samu dawa? malai ce wasagana bi zikirin fir'aun an zikira asba'i anan Allah ya wadatu ga ambatan fir'auna bai ambaci mabiyan fir'auna ba sai aka ce fir'auna da kuma samudawa wannan fir'aunan kullum ana buga misali 'yan ta'addan duniya dole ambaci fir'auna domin ba wani ɗa guda da mace ta haihuwa yau wanda ke iya rashin kunya irin na fir'auna yasa Allah ya ce wato fir'auna wa samun ne fir'auna da kuma mabiyansa wa hadisuhun annahum ahalaku bi kufrihim su fir'auna da kuma samudawa annahum uliku bi kufrihim an halakar da su ta sanadiyar kafircinsu wa fitnatuhum lil kuma an halakar da su ta sanadiyar fitinar mu'minai maza wal mu'minati da kuma mu'minai mata malai ce huwa tambihun liman kafara bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan tambihi ne fadakarwa ce ga duk wanda ya kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wal qur'an da wanda ya kafirce mu qur'ani wa yibtinul muslimina ala imanihim da waɗanda suke fitinar musulmi akan sun rike imaninsu liyatta'iz su azantu su shiga tejensu duk mai irin wannan wa to ga shugaban 'yan ta'adda ga shugabannin 'yan na duniya ga abin da ya faru ga su mutum ya koma ma tarihi ya abinda abin da suka yi yaje da Allah ya yi musu don mi wanda ke irin wannan aikin na kafirce mu annabi sallallahu alaihi wasallama kafirce mu alqur'ani fitinar musulmi akan sun rike imanin su to ya shiga taitayinsa Allah ce balil ladina kafaru balil ladina kafaru fi takazi Allah ce bari su dai waɗanda suka kafirce ma Allah fi takazi suna cikin ƙaryatawa ga abin da aka zo musu da shi da abin da ake ambata musu za ka duk wanda ya sa kafirci gaba to ga irin ha fitirar da zai cici kansa wallahu min wara'ihim muhit Allah subhanahu wata'ala min wara'ihim muhit ta gabansu da ta bayansu Allah mai kewayewa ne ga ilimi ne Allah ya san inda zai kullu musu ta gaba zai fito musu ko ta bayansu shi ya sani akwai ɗan ta'addan da zai ga bari ya yi kaza to can inda zai na can na mutuwa ce take kuma wannan ya sha faruwa to da yawa masu ta'addanci wa al'umma sai su ga bari su yi kaza za su tsira sai ya zama na can ne su yake wannan ya sha faruwa da yawa ba sai an tsaya a ambaci wane wane wane ba da haka Allah subhanahu ta'ala ya san inda zai fito musu ya gama da su an gane ko Allah ce bal huwa qur'anun majid Allah ce bari shi dai alqur'ani ne bal huwa qur'anun majid wannan alqur'anin da yake hannunmu qur'anun majid abin karantawa ne mai girma shine qur'anun majid qur'anun majid abin karantawa ne mai daraja abin karantawa ne mai martaba yasa ake so ka martaba alkur'ani ka girmama alkur'ani in za ka karanta shi ka yi alwala in za ka karanta shi ka zama na inda za ka karanta shi wuri ne mai tsalki in za ka ɗauka sai ka nuna ladabi lokacin da za ka ɗauka alkur'ani in za ka bayar da alkur'ani ka nuna ladabi in za ka aji alkur'ani ka nuna ladabi in kana karatu ne ka yi zama irin na ladabi malar in kana so ga wadda aka darajanta alkur'ani ka je madina ko maka ga wadda aka wa alkur'ani in Balarabi, ya ga ka je ɗauka alkur'ani ka sa hannu guda ka ɗauko sai ya zabura ka ce wata kuna ba ta cije shi ya yi tsalle ya cinkari inda kake hajji alkur'anul kare alkur'anul majid ya za ka wa alƙur'ani haka ka sa hannu guda ka ɗaukai sai ya nuna maka ga yadda aka sai an yi tsuguni na ladabi inda akwata alƙur'anin take inda kanta alƙur'anin take sannan ka sa ka guda biyu cikin biyayya da ladabi ka ɗauku alƙur'anin ka riƙo shi cikin ladabi da biyayya ka zo ka aje shi cikin ladabi da biyayya kai zama irin na ladabi ya gwada maka yadda ake yi ka karanta kuma in ka gama ga yadda za ka yi haka za ka ga in suka je suka ɗauko alƙur'ani sai an sumbunci alƙur'ani in za a ji alƙur'ani sai an sumbunci alƙur'ani in balarabe ya ga kai bakar fata kara karanta alƙur'ani sai ya ka kunne ne kusa gare ka haka yana mamakin yanda kai a matsayinka da bakar fata tambayar kama zai yaushe musulunci ya kai muku malam diyar da mutum ya dace alƙur'ani ko ya karanci addini ko yake jin larabci yana Najeriya bai zai san daɗin karatu addini ba ba zai san daɗin karatu alkur'ani ba wallahi malam sai kaje Saudiya wani kawai za ka ga in yi ji kana karanta alkur'ani da makharijul huruf da komai sai ga yayo kusa gare ka haka ya kashe kunina Allah la ilaha illallah yana dibin bakinka yana mamakinka Allah la subhanallah kuma da gaske ba irin wai namu wanga mu da ga mutum mun ko kabbara mu da gani ma ta dariya ta da da yan agaji ba haka ne kuma ga wani yan agajin kaji ma lokaci su yi kabbara ba wai kabbara ce irin ta ta'ajibi ba kabbara ta ta kai wai kai wani soko kake kai wani kai abin dariya ne Allah akbar ba ku gani ko musabaka kai mu mutu yanzu sangimi irin ya kabara da yan musabaka kai wani lokaci Allah akbar wai ta dariyar ka wallahi ba irin ta ba wallahi malam ta gaskiya malam wayannan mutanen da gaske suka da gaskiya suka addini yasa kaga Allah ya fara yi musu wahala mu ko wallahi malam galibin mu a kistace muka addini malam ku rike ƙurani Allah ya ba mu iko rike alqur'ani da kuma girmama alqur'ani malam duk da mutum yake rike masu alqur'ani malam bai wulakanta malam ka gwada wannan in akwai wani mahadarci alqur'ani kusa da kai don Allah ka dinga kulawa da shi ka dinga taimaka masa ka dinga kulawa da shi kaga wanda kai kuma Allah zai maka daga cikin tukuicin da Allah zai baka cikin ɗiyanka tsatsanka sai Allah ya baka mahadaci alkur'ani a wannan karko karko kamar wani bambadanci na wa mahadaci alkur'ani da gaske ne ka je ka gwada ni na san mutanen da a garin argungun nan suke wa alkur'ani hidima yau Allah ya tayar da maharata alkur'ani gidajensu na san ba sai na wata suna ba shi yasa ka ga da irin wannan abubuwa da ka ga ana yi na musabaka wai wai wai malal in ba ka iya bada kusisi ka jidde ka yi zaune a ce alhaji ne mai girmawa ne honorable ne tsohon minista ne tsohon sanata ne tsohon mataimakin gwamna ne mala kab ai an karrama alqur'ani kakka bada kusisi. to amma mala ina duk wanda za a gani mu ne ya ayyuhan nasu wa mu wa mu ne mu ɗaya ne wani ma sai ka ce a ah, to wanda ake unguwar nan haka ta ce ai musabaka ce Allah sarki to amma su ba za su dan rage sautin speaker nan ba Ka ji shi da speaker da ake karanta alqur'ani ma ta da shi Allah ya sa mu gani da haka alqur'ani Allah ya ce shi alqur'ani abin karantawa ne mai girma Allah ya jingina shi zuwa ga girma da buwaya saboda min babu wani abin da ya kai shi kuma Allah ya ce fi lauhin mahfuz asalin kofin alkur'ani kofin alkur'ani original kofi malam Allah ya ce fi lauhin yana can cikin lauhin mahfuz wannan allon da ake kira lauhin mahfuz tsararren allo wanda a gurin Allah wanda komai na can sunana na can sunanka na can sunan kowa na can an rubuta ga lauyin mahfuz to alqur'ani asalin original copy nashi yasa ko da kayi ba daidai ba wannan alqur'anin da yake hannunmu yanzu kayi masa ba daidai ba ai ba za ka iya ba don original copy din na gurin Allah ba ka iya ba kuma sai ka wulakanta so da yawa kun ji a wani ya yi da alkur'ani ya koma kare wani ya yi da alkur'ani ya koma biri wani ya yi da alkur'ani ya ko yanzu in akwai mai gwadawa ya gwada yanzu nan ko yanzu a fito daga wanda ka jin alkur'ani bai isa ba zai wa alkur'ani wulakanci ko ya yaga shi ko ya jiwa da shi ya gwada yanzu ga in zai iya yanzu ya zo ya gwada ka ga yadda Allah zai yi da shi ai Allah yana nan ko kuma shi da ƙur'ani lokacin duk kawa alƙur'ani ba daidai ba mu kawa ba mu kawa ba mai ƙur'anin yana nan shi samalar malar alƙur'ani fi lauhin mahfuz hawa yana can sararin samaniya fauka sama'i sabi'a can sama ta bakwai malam mutum alƙur'ani yake can saman sama ta bakwai can lauhin mahafus yake to asalin kofin alkur'ani daga can yake original kofi yana can mahafuz abin kiyayewa ne ai mahafuzun mina shayaɗi ne abin kiyayewa ne daga shaidannu malan ce ga ku matasa da kuke so ku haddace alkur'ani ko ku samu ƙwarewa cikin alkur'ani sai kun gyara halayen malam ƙur'ani bai da shaidani mahafuzun mina ash-shayatin al tsararren abu ne daga shedannu Allah baya bari shedannu su haddace magana ce malam ka gyara halin ka, kaji inda kana sun daga gaske haka in ba daga gaske ba kawai ka tayi abinka amma magana ana bara ana karuwa ana har da alkur'ani ana shedanci to ba ku qur'ani ba ko zama ko waɗannan mutanen da kuka gani su da ci a ga mutum na wasu abubuwa na rashin kunya ai kana ganin dubaru ɗaya na sosai wallahi in mutum na ganin ba dubara ta ka bai zo ya hau teburin musabaka wallahi malam ka kwashi ka a hannu yi ka hau teburin musabaka wato abinda mutane ba su gano ba yanzu don kaga mutum an je da shi wurin wa'azi kawai a ce Allah ya haramta zina ki an zani ya tuwa zani hajjali duk kullawa idatin kaza kaza ya kawo can a ce Allah ya haramta shan giya ya jayo Allah ya haramta caca ya jayo Allah ya haramta kaza ya jayo wannan maharracin alkur'ani sai cin ya hau teburin musabaka mallan ka ga jikini na makarkata yanzu ka ga mutun ya ɗaukar karwa kan bai wannan gaji yara ne suka sauka shekarun jiya ba zata kawai na kai duk wanda ya sauki qur'ani ya zo in gwada shi malamin aza kujera na aza tebiri yaran nan wala ku tambaye su ga sunan jikinsu rawa yake jiki na karkarwa a ƙur'anin ga higa banka sai na ga wanda ya adarce ba a ƙarya an haddace ba a ƙarya in kai ƙarya ka da shi alƙur'ani za ka tsotsanta kun gane su mahadarta sun san loko-loko sako-sako inda qur'ani ke da matsala in ka zo kana rawar kai alƙallan musabaka za su ɗago ka sama su rabbi sun san lokon da baka sani ba saboda sun hada shekara goma duk wata area inda adda matsala sun santa can za a koma ba ai ka tambaya ka jiya ga ƙa'idar musabaka ko takarda ka ɗauko ka kawo ma masu musabaka a jama ba nan ka jayo ba yan haka ana rauka kawai sai alƙalin su yi magana yaron nan kaga da yawa hullarsa da isra'ila da za a magana yaron na ya kamata mu jijjiga shi saboda yana ganin daidai yake da ka san abin da mahadarta ba su gano ba don in ka haddace alkur'ani yau wanda ya haddace jiya to wanda su ne gani sama sai in gaba ku galibi ba ku cika ya haka in wanga ya haddace bara wanga ya haddace bana to wanga siniyan wanga ya kamata in ka cikin mai gida na a gidan soja ma akwai mai gida kai a daba ma akwai mai gida a daba wallahi ma akwai mai gida kama sai a gawai kawai yaro yau ya hada ci alkur'ani kuma yau zai dinga buga kirje ce ai shi ma hafizi eh hafizancin ma an mai da shi kawa to gashi nan ma mata na ce <laughs> to ne yara ba na hada ce to ne tadda allon ka hada za ka yi yara ƙanana ma ga su sun ce yaro dan shekara goma sha uku yanzu dan gidan dr mansur ibrahim kuta ko samun mansur ibrahim dan shekara goma sha uku yana nan kuta ya dace alkur'ani in ka shiga kana ganin abin da aka ashe ne ya kamata kai ka yi halaye na kwarai na nuna girma da mutuncin abin da ka haddace ya kamata an ka ce ka haddace kur'ani ka kowa kirki ungo ya ana dan masu kirki a unguwar ta ce to inda ana baɗai yaro mai mutunci to zuwa ne ya fi kowa kirki unguwan saboda kai a ɗauke da tarbiyya da kirki da mutunci Allah ya sa ku gane abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladasta kurakurai Allah shi yayi muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya yi muna damuwa baki daya ya kawo muna ƙarshen fitintinu da muke fuskanta a wannan ƙasa ta Allah ya yi mana dukkanin damuwa marasa lafiya daga cikinmu Allah ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara mana jagora ka taimaki wannan ƙasa ta mu ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu ka yaye mana damuwa baki ɗaya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.